Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma, goma sha hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2022, za mu yi magana ne akan yadda ake tafiyar da al'amuran aure a cikin al'ummar Hausawan Ghana a da. jama'a muna tafi da ƙarin bayani. saurare a cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashin Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a birnin kumasin kasar ghana karkashin jagorancin wakiliyar sashen hausa Hauwa abdulkarim yan pioneer bakin da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na yau da gobe. Yau muna tare da iyayenmu guda biyu Hajiya Shatu Nada da Malama Mariya Abbas inda za mu tattauna kan batu na aure yadda da a can da iyayenmu da kakanni ake ɗaura aure da yadda ake karbar aure dai da sauransu. Ni da zan gabatar ni ce ku Hawa Abdulkarim Yonfaniya. Zan so malama ko hajiya mariya abbas ke da kanki ki gabatar min da kanki ke cewa ni ne mariya abbas da yanda ake karban aure mu ma da muka tashi muka iske da ba wani damuwa cikin karban aure inda namiji ya gama ce yana so ce gabatar da son gaban iyayen shi iyayen shi kuma su taso su zo gaban iyayen yariya su gabatar da kansu maganar shekara nawa kenan hamsin baya sittin baya ko saba'in mm. gaba ne can sittin baya da saba'in ma a wurin da simfoni ba wani damuwa ba ne inda iyaye suka zo aka dace da yaro da yariya da iyayen gida biyun aka dace shi kenan ba wani fitina ba wani damuwa sadaki shine aure Hajiya barkanmu da war haka. Barka ka To a dan mu matasan yanzu da saurayi ko budurwa an ga juna kafin ma iyayen shi ko iyayenta su san da zama ma shi ya tun gabatar da kanshi wurin iyayen yariyar. A da can ya batun ya. Salamu alaikum. Ni ne Hajiya Shatun Nada. Wallahi a da can ba haka ba. Domin idan ka ga yariya kana so tana son ka wani ma in yana cikin unguwa babba ba ka iya ka fito da kanka wurin ta ka ce kana son ta a dan nan akwai tsoro. She je wurin wani makwabci ka gaya mai na ga yariyan ga ina so to makwabci ne shi dai kira yariyan ya gaya mata kaman wani na son ita kuma a lokacin nan akwai kunya akwai tsoro ba ta iya ta fito ta ce wani abu to amma shi wanda aka gaya nan shi dai ta tambaya magana har ya ce ga wani ya ganki sannan har a gaya ma iyayenki iyayen shi za su zo su tambaye iyayenki idan iyayenki suka gani farko abin da ake tambaya da dan wani gida ne gaskiya iyayen mu farko abinda su suke tambaya dan wani gida ne ina ya fito to in aka kira gidan nan in aka ga gidan yan uwa ne sai ka ga yan uwa su ce eh to shikenan an yadda ke kuma yariyan nan a lokacin nan kunya da tsoro na tare da ki da iyaye ba ki fitowa da kanki haka game abokanai da ki tara a biyoyi in za a yi fira da kun kan ku goma ko ku shida samari guda da ya fira wanda yake so ciki ku duka dai idan na fahimce ki a da a wancan eh, zamanin in za a yi fira da budurwa in samarin ya zo shi da kawayenta guda goma takwas adadin dai kawayenta da sun za a yi fira zauna a yi fira ba ita da shi kaɗai ba ba kamta kansu su kaɗai su haɗu a she dai da abokan ciki dai zauna menene amfanin wannan eh amfanin shi ne domin watakila shi ke kaɗan nan da dakite wani abu ya yi abin ga ya shiga sa kuma lokacin da mu iyaye na firgitar da mu kin gani muna yaran nan satin kika yadda wani ya taɓa jikinki kin yi kaza sai sa wannan tsoro yana tare da ki kuma ce suna yana baki tsoro kamar in da miki aure an cire mamman a gani in kin san namiji an gani in baki san namiji isa baki ya daki je balle namijin ya taba ki hajiya mariya wato a da wannan abin kunya ne mm. a ce za a miki aure an riga an san ki mace akwai karin bayani akai eh karin bayanin da akwai shi in aka kai ki baki cika mace ba ba ke ba iyayenki ma wannan unguwa ba su iya su fito saboda sabar kunya sabar kunya amma in an ɗauki farin da mutanen mu na da an ɗaura miki fari kwaljan leba fari in za a kai ki gidan miji kai ki gidan miji in an kai ki gidan miji randa duka ya kama hannun ki. to wannan fari shi zai gwada shi da a naɗe a sa ana guda ke san mutan da ana guda ana buki bisa kan wannan abin ke kuma a ka miki kayan daɗi abinci nama menene duka a baki kin fi da iyayenki kunya shi kuma namijin gidan iyayen shi shi su kuma suna da nasu abin da za su yi miki an gama miki kaji menene a yanka a yi wanga ba abin da ba a yi miki Ina da daraja gida har tsufanki. Raja idan kuma an samu saɓanin hakan. Eh eh, eh wato ana samu. amma idan an samu akan iya a su a ɓoye kamanya eh shi ana shuru ba a magana kin gane ana shuru don wani gidan sai in aka ya zo sai a ce a ba mu yarda da wannan ba kin gane Ba mu yarda kamar a ce a a gashi nan farin nan dangin mazan ke sayawa ko dangin iyaye dangin maza ba su sayawa eh dangin wurin uwa in aka gamu da dangin maza mutanen kirki shi kenan sha saya shi a rufe ina so in sani a da akalla me ake bayarwa a matsayin sadaki yana iya kama kuɗi goro zani shanu rago na ciki wa zai min bayani kai waɗansu ana ba su shanu saniya wata abata har kaza ana bayarwa sadaki kazan nan za ta yi albarka ta haifa har a sai rago ragon ne ya kai ga shanu da in babu wani hana musu haka nan ana bayar kaza kuma kuɗin da bayar kaɗan ne kuma gaskiya dan nan yaran yaran da ba su ganin sadakin su kuɗi ba ba su amma eh, in aka ba iyaye sha dauki sai musu dabba a yi kiwo kin gani wani gidan mazan da su karbi su wanda su kuma gidan iyaye da a karbi yi maka kiwo har ya kai a sai maka shanu da shi a ce maka sadakin ka kenan aka sai maka sa da shi ka gani amma wani batun zinariya muna munan gane an iyaye mu ba su karban wannan kuɗi ne wanda suke da shi su ba da kuɗi wanda bai ba da kuɗi kuma in an ba da kuɗi ma wani sha sai maka dabba to da na fahimci ko da kuɗi aka kawo sadake wadda aka aurar da kin ba za ki ga wannan kuɗin ba iyayenki za su rike kuɗin su sai miki dabba ki kiwo da shi ko ki kiwo ko su su miki kiwo har yayi albarka ba shakka tarbiyya tushen tarbiyya Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. ko sa lalle ma aka sa kika da an an cuce mu don kwana goma kana cikin lalle kwana goma kana cikin lalle ana sa miki goro baki iya ci ba ran da za a yi wankan ki an kawo babban turmi an aje an tube ki zani kurun ake daura miki gindin ki kina kai mamman kina tsatsaye ana waka an shafa miki bulunga an tutura goro bakin ki menene wannan Allah kaɗi masani hajiya. imin waka ɗayan. Hajiya imin waka. Ana lalle aulalle ya iya kowa da nasa na zo baki nawa kowa da nasa aulalle tsakoci kun samari kina ta sharban kuka an dan ajiye ruwa guga guga ya kai guga shi da bakwai eh, bado abu na ruwa shinkafa ne bakanuwa kanuwa na kai ki baya ba ya ana kare ki baya bado ko kin je ki baya tattaushe kar ki baya bado kuma ba ki bayar ba miki duka kin gani da mun gaji buga ya kai shida ko goma duka shi an zuba miki ruwa kenan ruwa eh, da ruwan lalle da ruwan don an ɓata gashinki da bulu da menene duka jikinki. Sa lallin kawai kenan. Eh a ran wanka kenan. Ran wanka kenan. Amin a bambanta mini in sani. Idan sa lalle mhm. ran da aka yi kamu kenan mm. da a sa ki daki ba ki fitowa ba kamar yanzu da muka ji daɗi muke rawan ashadi mu sake zani mu da kanmu ke zuwa wurin maɗinki ya ta auna mu da komi mu zo mu gwada yayin kanmu muna fita ana sake mu muna a'a da ƙaryanki kina ɗaki in bakwai biyu ne in kwana goma ne in bakwai ɗaya ne haka za ki cikin lalle to in aka ce yau da ɗaura aurenki to ranar da a ɗaura miki wannan zane zane saƙa ne ma da ɗaura miki a ta zo bulbula miki ruwa wata kan ki tashi kin yi mura kin yi atishawan duniyan ga ba san kina yi ba shi an zuba miki ruwan nan sarai a wanke ki tsol tsol tsol tsol mumman kina tsatsaye to wurin manyan da in kin san maza wurin da a gance su ce wagga ta lalace kuma haka din ne da sun gani suka faɗi haka ne. ana ɗaukan kwana nawa na salin lalle. eh ana ɗaukan da goma aka zo bakwai da aka zo bakwai da abu ya sake sha. ranar farko ana wani ana sawa lahadi zuwa lahadi aka zo aka komo alamis zuwa alamis aka komo talata zuwa talata aka zo aka rage aka ɗauki kwana biyar biyar ana yi in aka sake kwana biyar in kwana biyar biyar a mika aka rage abubuwa kenan aka zo ana yin haka nan eh amma a lokacin da nan ko da shi ana daura aure ana yi talata alamis duka ana daura ba kamar yanzu da muka sace lahadi ba a a su kowane rana sa'an ka an an sa an daura maka aure rana kai ka gidan mijinka to kunya iya kunya na budurwa a da ya yake eh kunya ya siffan mace mai kunya a da yake da eh kunyan mace budurwa nan ko da kuwa an mata aure an mata aure tana nan kin ga farin nan da ake dauka watan an dauka ta kai shekara bata fito waje ka manya su ganta saboda sabar kunya na jin kunya a ce ta san maza duk da auren da aka auren da aka yi mata wata mai kunya ne yasa da an yi aure yaro na yanka shekara yana gidan shi bai fita waje ba kamar yanda yanzu in muka tashi aka daura mana aure wata kan wata daya ma kin ganta gidan ashadi wata biyu kin ganta gidan ashadi ko baki gane ba kyar ma da ta sallame namiji kanta na amarya to amma zamanin dawa ne ke baki ma farawa irin dukan da iyayenki da su yi miki in kin fito ba da hujja duk da auren na ba shakka iyayenki za su ni na gaya miki na gida ma she kin ɗibi kamar wata shida kina gidanki ki ci ki ki kyau tukunan kaman auren gida ko wani bukatan gida she su ce nan ki te ko gidan mazanki tukuna ki fita in kin fita kuma kowa na kallon ki da sha'awa ana kallon ki da darajanki ana wasa da ke da ko komi. Haja wannan al'ada har yanzu akwai wayan da ke. yi. Kai ban tsamman ma da sauki. Babu. Babu. Domin na dan nan eh ba za su yi shi ba domin a lokacin nan da take gwadawa har aka kawo ki amarya. Ina tsammanin ki fita ana wani abu ma ki je ki kallo ba ki iyawa. Kina zaune ne gidan mijinki daga in gidan sarakuwanki da ki zo ki aiki kika tashi da safe kin bar gidanki ki zo gidan sarakuwa ki shara ki wanke wanke sannan ki koma gidanki in kika koma gidanki zuwa marance da da a yi da fuwa ashe a bari ki zo ki zo uwan mijinki da ta je ta yi sai ta kawo ke dai ki dafa ki dauki naki ki kai ma mijinki ki kawo mijinki lokacin nan bai baki kudin da fuwa fa gidan ne da ta dafawa a dibi naki ki dibi ma mijinki ku je ku ci ina son koma baya in yi tambaya kan maganar mu na farko da muka kin ga a yanzu idan ya dace ko da an fito gida ne na farko ko ba ma ba fito gidan ba eh, an dan kama hannu na hawa an kai ni gidan sarakuwa na ta gani jibi ina gidan jibi kin gani riki-riki da kaya provisions na kawo ajiya ga shi Allah karba a da ya yake a da in yariya namiji na son yana son har umman shi kika shiga gidan umman shi iyayen da su ce baki ba su da su ce kai auro ki ni na baki labari ba da ki san uwan mijinki ba shirin da aka kawo ki wallahi ko da ya kai wata da wata ko ya kai shekara yake yake neman ki bai aure ki ba ba ki sanin ta ba ta sanin ki amma shi ya san ki don yana zuwa gidanku yana fira da ki amma ke ba ki san iya shi dai ki ji labarin sun kuma unguwa kuke kin san to kina ma jin kunyan ki bi inda su suke kin gani ko ba ki iya balle har ki dauko wani abu ki ce a'a danin kai ma miji na a uwa miji ita ba ke ba ita da kanta za ta kore ta ce wata yariya ka dauko mini mara kunya ki iyawa ma inda aure zai bata kenan inda aure zai bata kenan shi sa lokacin da kina jin kunya ko kanuwan shi ko yaran gida gani kunyan su kike ji kan a shigo da ke gidan kina jin kunyan gida Eh shi dai namijin da shi kuma in da shiga gidanku ya cire takalmi tun nisa eh ya cire takalmi tun nisa ya shigo da kafan shi ya suguna ya je duba iyayen ki ya gaida su ya te kuma ina saman ya shiga so guda bai sake shiga kuma shi dai zo ya tsaya waje na na ji wani labari a da sai an nemi auren yariya ko kuma ko da iyaye suka hada auren sai kaga yariyan ya kai shekara wannan hanyar bata bi wannan titin ba ta iya bi saboda tsananin kunya eh, na ki wuce a ce ah, ai ga wanda ake bi dan aurenta ta kaza kunya da wayanda kuma su san mazan su ba kuma fa eh akwai su yawanci an akwai wanda kika yi mu eh mu mun taso mm. mu dai lokacin mu ma wai dan ido ya bude kenan wurin shekara 57 zuwa 60 dan ce miki wai ido ya bude kenan amma mu yayan ne mu wallahi ba mazan su ba mm, mm, an dauko su ne aka sa su lalle ko biyu ko uku ne shi sa ku lalle in aka sa ku lalle shi a ku ba ku san mijin ba ku san shi ba bai san ka ba da dauke ka kuma ka zauna ba daman kuma ka fita kuma ka haifi ya'ya su yi albarka yayannin mu duka ba san mazan su ba ba za ki tara ki ce ma ki iyayen ki ce gaskiya ni ban san mijin ba wai ai ba ki iyawa kina jin kunya an riga ni da mu da muka taso ma mu yan baya mu ne ido mu ya bude ma mu muke dan firar samari amma yayin mu ba su yi ba wallahi ba su yi ba mu ne dai wai dan mu ma da muka dan lokacin muna dan sha biyar zuwa sha shida akai muna aure to mu mun dan girma kenan ma sunnan sha biyar sha fudu an musu aure mu mun dan lokacin mu wai lokaci ya fara sakewa kenan har muka samu wannan muka samu wadan ka dauko wadannan muke so su yayin ya suke wannan auren ana dai iyayen misali ina dai ganewa wannan ya dace da yana ne kawai sai iyayen su yi magana ba shakka haka ake ana iya ya duba a ga yariya uwa ta so sai ta dubi yariya inda ta yake da yanda yariyan take sai ta ce kai in gidan tana zuwa gidan tana sai ta ce kai yariyar ga ta bani sha'awa zan dauke tamba dana dan dauke tamba dana nan ya zaune kenan ya zaune kenan yanzu ita za ta sa kafa tana komi sannan ta ce ma dan na nemi maka mata za ka za gidan wanci shi kuma ba zai ce komi ba na fahimce ki ban kasi numfashin ki ba ita za ta bibiya auren ba tare da dantan ya sani sai ta gama komai ta ce to na nemi maka wanci a lokacin iyaye ke komi da komi ba yanzu ba a lokacin kudin aure zanin aure iyaye da su ba yaro da yi ba yaro bai yin kayan aure kamar da yanzu ake lefe ake lefe ake yi kuma Allah kawo sauki yanzu amma da da bai yin haka da yasa abin da iyaye suka nemi suka bashi shi zai zauna da shi haka nan kuma ayi albarka in mm, aka yi auren a da ke da mijinki kun kai shekara ba ku fita ba kuna nan dai ba wai ku jera ke da mijinki haka. gwani abin sha'awa yanzu da kama hannu yadda ake ya zama abin oh. ka farawa wane duka da haka sha dukan ne ke bani mama da a zo iyayen ka kaji ana ta tikanka ana dukan ka balle miji yayi magana da ke baki tanka mishi ba har ya nemi kusa da ke baki yadda ba kina zaune da sassafe sai ki ji salama ala'iku da an shigo duka kenan a miki dan karin duka da nan dai mun gaji mm. gaskiya eh, Allah a yanzu su ci alhamdulillah alhamdulillah tunda kai da kanka da ka dauko abin ka aka kawo kuma koya yake in dai yana sallah sai mu ce alhamdulillah yanzu abin da ake ciki in dai me shi mai sallah ne alhamdulillah kuma yanzu wa'azi da abubuwa ya zo da yawa ba irin dan nan ba ba zan ce bakin kai ba amma dai da shi cikin ehe domin irin abubuwa irin haka duka domin akwai macen da mu bata da mijinta ba iyaye za su zo wallahi a sa ta daki a daddaure kafanta a daure daure kafanta a bar ma namiji a ce shiga a lokacin ni na baki labari da yawa yara da yawa an musu haka yara da yawa an musu daure kafanta ni na baki maganar shekara nawa ya ka sittin da biyar zuwa saba'in eh zuwa sabinti amma zuwa fifty ma an yi don akwai yaran da aka zuwa fifty aka ba yariya mace ba ta so haka aka yi mata aka daddaure kafanta aka ce namiji ya shiga aka haka ya kan da zamanin nan wannan to yanzu ko malamai sun zo suna taimuna wa'azi a nema iyaye wa'azi yaran kuma yanzu ba irin na da bane kin Gaba irin na da mhm. don da ɗin da ban cewa wawa Allah na gode hajiya akwai karin bayani da za ku yi kashi Allah ya shirya mu na zamani yara kuma duka Allah musu albarka Allah kare maza da mata na gida da na waje duka albarka muke sa ma yara ko ta ina waɗanda ba su samu maza ba Allah fito musu da shi waɗanda ke gidan mazan su Allah zaunar da su lafiya ya sa musu albarka alhamdulillah Allah ya ma yaran wowa albarka gidan kowa Allah ya shirya da shi Allah ya taimake ku ku kuma masu wanga aiki yaran mu da kuke wannan ake Allah ya ku Allah ya ƙara ɗaukaka ku Allah ya ƙara muku ɗaukaka cikin abin da kuke yi gode mala yanzu dai ba irin da bane alhamdulillah yanzu daɗi ne alhamdulillah Hauwa ba ta yi nisa ba. Kafin mu kammala shirin namu na yau, za mu leƙa filin mu mu ji mai Hauwa ta tanada mana a yau. Assalamu alaikum a mu na kwalama har ila yau mun gayyato Hajiya Hausa Kadiri Ingilishi. Yau ta shigo mana da wani sabon salo da yadda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu muna muku barka da waraka da sake saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko. To kamar yadda yar uwa ta hajiya hawa faniya ta tambaya gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban daban-daban akwai wanda ake ce masa akpo awomi akpo awomi akpo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai engomi flo duka wayannan kalmomi na ankarawa ne na gana eh, sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi akwawomin nan da ake yi mhm. wacan zaki kamar daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirinki. ki wasu kuma ba sa tumatir kin ki samu tumatir kaman guda biyu da albasan ki babba daya da attarugun ki ja da farko dai in kina so kin ya yi da gasasshen kifi kina so kuma kin ya yi da danyen kifi kina so kuma kin ya yi da nama duka ya danganta ga yanda zaki yi da shi mu dai bar mu doko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su puku da sauransu farko shi dai albasan da ake wanke da ki bare ki cire eh, fatan da ke bakin jikin shi wato dattin kenan da shi tumatirin ki wanke da attarugun ki she ki hada ki dora a wuta ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta to idan kin dora a wuta in ya dafu sosai she ki hada ki markada idan kika markada she ki sake dora a wuta she ki samu kube wanki in kwaya shida ne kwaya bakwai ne yanda dai da kike son yi she ki cicire wato shi kan ki yada shi ki wanke da farko idan kin wanke sheki kan sheki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta sannan ki wanke kifin ki kin gyara ki dora a wuta ki kara cikin miya to shi kube wannan zaki ba miyan na da huwa wan kika ga yayi taushi sheki kwashe kubewa sheki sa har wa yau cikin wannan asanka sheki ki amfani da blender to kin yake amfani da blender saboda yanzu ki markada shi ce ki zuba a cikin miya ki su sinadarin ki na dandano da gishiri shine wato ai kin ga abo nan kina markadawa she ki zuba wannan kubewan wannan. wato kin ga wannan miya akwawu ne kika samu sakwara da shi sakwaran rogo ne sakwaran doya ne kin ci da shi mm. kin gane sannan kuma hawa yau shi eh farin kubewan da wasu suke yin shi kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono kin san dai kubewa bai cika son tumatiri da yawa ba mm. ko dan kwaya biyu ki ne she ki dafa idan eh, ki dafa ki markada shi tumatirin zaki dafa da tumatirin da albasa da barkono duka zaki hada ki dora wuta idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi mm. da ma kin tafasa nama in kifi ne to kin gani kin ga idan kika shi ma ya dahu she shi kubewan wasu suna yanyankawa sun yanyanka she su zuba cikin shi miyan da ke ke kan wutan su dan sa masa dan kanwa kaɗan wasu ma har su ɗauki wato ganyen ayoyo su dan yanka kaɗan su wanke su zuba ko ganyen gauta su haɗa a kai kin gani shi kuma farin kube wanki kenan kin da kowane abinci tuwo ne tuwon gari ne wasu ma da tuwon shinkafa dokin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi katantanwa suna iya sa ciki katantanwa eh, eh, eh, dodon sannan akwai crab kaguwa kaguwa kuma kuma daban-daban ne mm. kin gane suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa duka wannan farin kubewa kuma kenan to sai mu zo na uku wanda ake ce ma emomi flo emomi flo shi ma na eh, kubewa eh dage-dagen kubewa wato shi wannan dage-dagen kubewa in kika samu kin samu kubewa ki samu gauta farin nan to idan kika samu kubewa da farko kafin yi ki kin samu tumatirin albasanki albasan ki in kifi ne in nama ne da zaki da shi duka shi kuma kin dora manja ko farin mai ne kike son ki da shi idan yayi zafi sai ki zuba albasan ki sannan ki zo ki zuba tumatirin ki zuba attarugunki ki ki zuba kifin shi ki bari ya ta tafasa zaki ki shi kamar dage-dage to shi kubewa ɗan kikan yanki kan zaki bare ciki sai ki cire ɗiyan nan da ke ciki ya'yan nan da ke cikin za ki fidda su ciki idan kika fidda sannan ki zo ki yanyanka kubewa. wato shi wannan eh shekin barin shekin barin sakiya Eh. sai ki cire 'ya'yan eh, kaf ya'yan kaf shekin yanyanka mhm. haka ka zalikan shi gautan yalo yalo zaki wanke sheki yanke bisan sheki bari amma shi ba cire ɗaya to idan dage dage ki wannan ke ki sa mai tumatir dan zaki yi shi kamar dage dage ne ba ruwa ruwa da an dage dage ki ya dau nuna yana nuna sheki kin yanyanka shi gautan yalo yalo sheki zuba cikin dage dage da kin zuba ciki ya dau nuna ki sa shi kuma kubewa duka sheki hada ya nuna shi ke. kenan shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci tuwon shinkafa ne mm. duka zaki yi ci in mami flo kenan ana ya ci da shinkafa ana ya ci da shinkafa warai in shi wato saboda sakiyar kubewan da aka ce ba zai yi yauki eh ba sa mai kanwa su wa'ancan nan skin sa kanwa amma ko shi a kwawo min ba sa kanwa mm. amma shi far miyan farin kuɓe wannan da na ce kin ya kara ganye shi ana sa kanwa shi kuma wannan in mami flo ba sa mai kanwa ba sa mai kanwa don baki son yayi yauki baki kin yanka kubewan kuma kananan za ki yi shi dan dan girma mm. kina gani ciki insha Allah oh, masha Allah kun ji miyan ah. nan za zamu kawo karshen shirin kwalama ni hawa Abdulkarim Yankwani na gabatar babbar ba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English a sha tuwo To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Hadiza Kyare sai kuma Sa'ida Hamdun da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka fata gudunmawa a cikin wannan shirin. ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Yau da gobe shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.